bismillahi Rahmanir Rahim. Hamada, babi na hudu. Ya gana ta ci abincinta sosai. Zale hakan ko tsakwari ta kasa yi. Tsoro da firgici ne kal a cikinta. wata irin rayuwa ce haka cikin dokar daji ba daji ba ne. Kai gwanda dajin ko ɗigon tsirarre ka duba ka ji sanyi. kawai sai ta dinga jin hawaye na zubar mata a kumatu babu shakka amincin da ke tsakaninsu da ya gani bata zaci haka ba sai dai hakan ba yana nufin ta kasa ɗimbin alkhairin da ta yi mata bane wata aba ce ba za ta taɓa amincewa da ita ba a kafatanin ta a ƙasar saudi ko ita ya ganar ta ɗan razana a lokacin da aka nuna filin allah fetal tsakiyar hamada aka ce sun iso kusha babu dogayen gine-ginen nan na birnin jidda face tarin ginin katako da tanti Ko da ta san Kusha ba a cikin ƙwaryar birni ba ne, sai dai bata zaci irin haka sosai ba. Amma dai ta dake ta matse ko ba komai, suna iya fita wuraren sana'ar su hankali kwance. Dama me, dama buƙatar maji haji ai yayi sallah. Sai dai tasu buƙatar takan tattara ne ga tara dukiya. Nufin ta kenan ta zama hajiyar sosai ta birnin Shehu. Wani al'amari ne ma ya fito da ita bayan wannan. Zaliha ba ta daɗa kasancewa cikin damuwa ba sai bayan duhun dare, babu ko burbushin wutar lantarki ko ƙanƙani. Garin ya ɗan bi babu daɗin duba. Illa ka iyaka kusan duka shemomin sukan yi amfani da fitilar a balbal mai amfani da kalantar? Don haka wajen ya ɗan haskaka da kadahan. Sai ga Zaliha na kuka. Hawa na dubanta tana dariya mu ma ɗan haka muka yi kewar. Za ki ware na yarinya, za ki ji cewa nan gaba zaman garin ku sha ya fiye miki zama ko da a cikin birnin Riyal ne. Ko ita yaganar sai yaƙe da ƙarfin hali ne. Ba ta cewa ko ƙauyensu da ke can birnin Shehu ya zarta wannan wurin ababen more rayuwa nesa ba kusa ba. Haka Hauwa ta dinga hidima da su har na tsawon kwanaki uku. To ko a musulunci haka ne ƙa'ida. Don haka Hauwa ta nuna masa cewar kowa ɗin sai fa ya jajirce ya nemi na kansa. Akwai nau'in sana'a nau'i-nau'i sai fa wacce ran mutum yake so. Ai lallai sun gane Hauwa gaskiya take faɗa. Ba za ta iya hidima da su a haka hasiddan babu ba babu saɗaɗa ba. Da yake sun gane wuri ne na kowa ta su tafi sheshi ga dai ba halin shiga har har lokacin. Akwai liman da yake jagorantar sallolin nan wajibabbu ga duk wani musulmai. Har ma da limancin sallar Juma'a garin na Kusha. Jim kaɗan da idar da sallar asubahi al'amura suka shiga sauyawa. Akwai yawaitar zirga-zirga da hada-hada ga ilahirin mazauna Kusha. mata da mazansu. Mafi yawa daga ciki mazajen sun nutsa tsakiyar hamada domin isa ga kamfanonin da suke samun aiki. Idan har an yi katari kenan. Kasancewar ma'aikata ne na wucin gadi da suke fita neman aikin ƙwadago a kowace rana. Wasansu kuwa saƙo da lungunan ƙauyukan Jidda da ke makwabtaka da garin Kusha suke isa, amma ba mata ba maza. Mata su yi aikin gida, su yi bara maza kuma su yi aikin ƙwadago. kamar kiwon dabbobi, saukar 'ya'yan dabino da makamantansu. A wurin ƙauyawa mazauna garuruwan idan ka kammala sai su biya ka haƙƙinka, sai kuma wayewar gari idan kana da rabo. Ajinabai ba su riga sun cika garin ba. Wasu su kuwa hara suke shiga su yi tsince-tsince a bola, su ci kasuwa kana a juyo ku sha" Babbar hikimar a nan hanya tsakanin ku sha da haraj ba matsala. Barauniyar hanya ce da ake bi ta bayan garin cikin rairayi mai ƙufna. rairayin da jami'an tsaro ba sa iya tunkara sai fa idan ta yi matuƙar ɓaci. Wani ginshiƙi ma da ya daɗa tabbatar da garin Kusha shi ne wuri ne da yake a bayan gari, ya kuma haɗa galibin hanyoyin da kamfanonuwa da masana'antar duk da ke ciki. Kazalika ya yi kusa da kasuwar Haras da Ajinabai baƙaƙe ke matuƙar cin gajiyar ta. Don haka idan dai har sana'ar ƙwadago kake garin na Kusha ya zame maslaha a gare ka. Ga natsuwa hankali kwance babu hatsarin kame babu kuma tsadar haya. Ga kuma sauƙin isa ga wuraren ƙwadago. Sai dai duk da hakan akwai waɗanda zaunannu ne a wajen. A nan suke ayyukan ƙwadagonsu. Sai dai a je cikin gari lokaci-lokaci a yi siyayya kamar mata masu girka abincin siyarwa. Da da malaman Islamiyya duka suna karɓar sabil sadaka daga wurin mazauna Kusha. Kazalika ba ka rasa masu zaman banza da marasa nagarta masu miyagun laifuka nau'i-nau'i. kamar karuwai masu zaman kansu magajiyar da take tara mazan banza 'yan daudu 'yan agulla 'yan daban da suka gagari gari sukan samu mafaka a kusha su ko zama ake tamkar namiji da mata har a jima a haife duk kuma da ba tare da an kulla sunnar ma'aiki ba akwai kuma masu zamba cikin aminci daga ko'ina a cikin saurin kana iya samun su a kusha matakar ajinabati ne wasu ma na ganin nan ne ma gidansu mafakar da suka fake a lokutan da suka aikata laifuka. Kazalika akwai masu sana'ar dogon hannu sata, galibi sun fi buwayar al'ummar garin. Wani sa'in ma, na garuruwa daban-daban ne. Idan ta yi hali ma har a cikin kushin akan taɓa sana'ar, sai dai ba su cika tasiri a nan ba. Kasancewar akwai tsarin shugabanci mai kyau a garin na kusha, da ya haɗa da hukumomin jami'an tsaro, hukumar zartarwa da ladabtarwa. duk dai daga cikin al'ummatan da ke cikin kusha akan duba dacewa da nagartarka kafin samun wannan matsayi daga kowace ƙabila ka fito kai idan wani laifi ma aka tafka a garuruwan jidda maka sauran garuruwan da ajinabai suka yi kaka gida sukan samu mafaka a kusha kafin al'amura su lafa don haka muna iya cewa garin na kusha ya haɗa kowa da komai daga cikin mutanen kirki da na banza Haka al'amura suka dinga faruwa a idanuwansu, kafin wani lokaci garin na Kushaya ya daɗe sai 'yan tsirarin da aka ambata a baya. A wannan lokaci Zaliha da ƙawarta gana da su Jimiyar Chadi sun nutsu tsakiyar hamada ba ji ba gani. Ga zafin rana, ga ƙunar rairayin Sahara, a haka har suka nutsa ƙauyen Albasatin. Garin yana hegen sananniyar makarantar nan ta ƙasar Birkiniya wato British International School of Jeddah. Daga nan ne fa aka rarrabu aka warwatsu loko da saƙon ƙauyen Albasatin, ko kuwa mu ce kasancewar akwai ababen more rayuwa. Jimi ta karya hannu ta ƙandare shi ta sake shi kamar wani shanyayye. Faɗi take fi sabilillah, fi sabilillah, ƙarama fi sabilillah. Wanda ya basu sai su amsa da shukuran. Take a gana ta bi sahu, hasali ma har ta so tafi jimi nuna kasawarta na kasa. haka take tana da matukar basira da kwanya ga jarumta da nuna jajircewa duk wani abu da ta saka a gaba Zaliha ta saka kuka a lokacin da ya Yagana take mata ishara ga fa yadda ake yi. Tun tana ƙaramar ta ba ta kasance mai kasasshiyar zuciya ba. Hakanan duk wasu al'amura da suka kasance takan nuna kana'a ba dai ta ce ba ni ba. Balle ta aikata wa kanta wannan tozarcin. bara, barar ma bisa ƙarƙashin inuwar zamba cikin aminci. Kawai sai ta daɗa saka kuka. Me yasa ne ya gana ta kawo ta wannan wuri? Don haka ma a wannan fita Zaliha ba ta samu wani abin kirki ba. Ya gana tana daɗa yi mata nasiha. Nan wuri ne fa da dole sai ka tashi ka nemi na kanka. Neman na kanka kuwa ga tunani na irin wannan zai fiye miki amfanu. Wuri ne da babu uwa babu uba babu sauran dangi balle wani ya agaje ka. A'a kowa kika gani a nan tasa ce za ta fishe shi. A lokaci guda zuciyarta ta harba ta shiga kai da komo ba ƙaƙƙautawa. Al'amura da yawa suka shiga bidiro mata. Sanadi ƙaddara ta ba za su ƙidaye ba. Babu ko shakka ita ɗin wata marainiya ce da ta fi kowa kasancewa cikin maraici. Haka rayuwar za ta ƙare ta tuƙe. Haka al'amura za su ci gaba da faruwa muddin rai. ba ta da wani fatan samun farin ciki a rayuwarta. Tun gini, tun zane, al'amuran sun gama tabbata. Ta shiga ja da fitar da wani numfashi ba ƙaƙƙautawa. Al'amarin da ya firgitar da ya gana fiye da dukkan al'amuran da ke faruwa a baya. Yau da gobe, ta wuce wasa. Ya gana ba za ta iya da hidimarta ba, balle kuma Hauwa. Tilas ta zage ta kauda duk wani ɓacin rai da ke cinta ta himmatu. wajen kwaikwayon suya gana wajen neman ta Annabi bara. Abu guda da ta sani ba ta taɓa tankware ko lankwashe wani sassanta ba, balle ta kai ga ƙoƙarin sauya halittar da sarki Allah ya bata. Ta biya shi da wannan ni'ima da ya yi mata ba, cikakkiyar mutum mai hankali da natsuwa da ba ta da tawaya a cikin gangar jikinta. Kafin wani lokaci sun nutsa ƙauyukan da ba ta taɓa tsammani ba. a kuma tafukan kafafuwansu kamar ƙauyukan Makarim and da ke arewacin Jidda, ƙauyen Efsar da kuma ƙauyen Shakar. Wani lokacin a ba shi kuɗi, wani lokacin sutura da abinci, wani lokacin har matsan ɗaki, kayan lantarki da shimfiɗu da duma haka dai ba irin abin da ba sa samuwa. Yau in sun je wancan ƙauye gobe suna wancan, jibi ma ka iske su wani bigiran. Sukan jima kafin su yi maimaici. Larabawan ƙauyukan mutane ne masu tausayi da jinƙai, sai dai gaskiya ba su wani waye da ilimin zamani ba. Da zarar ka ce karama fi sabilillah fi sabilillah duk abin da yake hannunsu sa rarumo su baka. Sai dai hakan bai hana a samu cikakken ilimin addini da na zamani ba. Kwanyarsu a buɗe take don haka za ka ji suna faɗi babu kasawa cikin addinin Islama. Don haka addinin Musulunci ba addinin kasawa ba ne. annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ba gasasshe ba ne. Bai yi wa fati ba, har sai da ya nunar mana halaccin neman na kai. Sai ka ji suna kawo maka kisar mutumin nan da ya zo gurin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da neman taimako, alhali yana cikin ƙoshin lafiya. Manzo ya umarce shi da ya samo gatari, da ya dawo ya umarce shi da ya dai jaji ya saro itace ya ƙara dawowa da ice. Annabi ya sake umartar saha da ya je kasuwa ya siyar. Da wannan manzon sallallahu alaihi wasallam ya hori zuciyar wannan bawan Allah har ya zama mai neman na kai. Haka nan ake fatan dukkan wani mutum ya kasance. A irin wannan wurare ba su cika samu ba, don haka sukan kauce masa. A wasu garuruwan kuwa suna da 'yar kyamar baƙi, nan ɗin ma babu wata samuwa. Za ka ji suna faɗin hayya hayya ku tafi ku tafi. A wasu garuruwan kuwa ka cokan yara har ma da waɗanda suka ɗan tasa tsoronsu ake ji. kaga yaro yana ɓuya a bayan babansa ko umman shi. Kasancewar ya ga wata halittar da bai taɓa duba ba. Irin waɗannan mutane za ka iske su ba su da wata mu'amala da mutan birni, balle su shige ta, su ilimanta da abubuwan da ke cikinta. A irin waɗannan garuruwan da ke cikinta, a irin waɗannan garuruwan samun su ƙalilan ne. ba za ta mance da wannan gari ba wani ƙauye da ke kusa da ƙauyen bahara da ke kan hanyar zuwa garin makka haka al'amarin ya kasance da su babu Kaharu, a haka dai har suka samu tsayin watanni uku a garin kusha cikin wannan yanayi sun yi baƙi sun so sajewa da mutan ƙauyen illa iyaka sun yi kumari domin kuwa suna cin cima mai kyau da ko a birni sai haka ya gana ta tattara 'yan kuɗaɗen da suka samu zahirin gaskiya sun wuce 'yan kuɗaɗe masu dama ne. Ta yi nufin isa birnin Jidda gurin wata amintacciyar ta da za ta ba wa ajiya. Haka al'amarin ke faruwa ga duk wani mazaunin Kusha. Babu aminci. Barin dukiyarka a cikin gidan da ba shi da wani tabbas ba kuma zai yiwu ka yi ta yawo da su a ƙugunka ba, saboda gudun ɓacin rana, ko masu sun ce su zube ba tare da ka sani ba. a lokacin da kake haƙilan samun wasu. A duk bayan wata guda biyu ko uku da wuya ma a kai ukun. Kakan shiga cikin gari wurin wani amintacce naka ka bashi ajiya, ka kuma ƙara nutsawa wajen roro wasu. Idan sun taru ka sayi kayan da kasuwa take ja, idan an siyar an turo maka da kuɗin ka haɗa da wanda ka ƙara rora ka danno wasu kayan. So mahi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah.